wannan ah, shi ne kamar abin da tura suke cewa ah, right step in the right direction wannan mataki da cbn ta ɗauka daidai ne don mun san ah, matsalar da ake fama da ita akan maganin sha'anin dala a najeriya ishu ne na supply watan supply ne gaskiya ya yi karanci kwarai da gaske kuma mun san irin hubasa irin kokari da bdc suka yi a baya kamar tun daga zamanin obasanjo duk lokacin da gwamnati take neman karya farashin dala da bdc take amfani tari an yi amfani da bankuna amma abin bai wakin ba sai da su 'yan masu lasisin bbc to kowa wannan karan ma idan dai gwamnati ta ci gaba da basu galar nan muna kyautar da kan cewa gaskiya farashin dala a zai kasa matuka idan ya zamanto ana basu sosai ana basu dala a wadatacciya to muna gani wannan zai bari farashin dala ya yi kar insha E ka ce wadatacciya shi CBN ya ce za a rika ba da dala dubu ashirin ne ga kowane wato BDC wanda yake da lasisi dala dubu ashirin ya wadatar kuwa? A ba zai wadatar ba a yanzu saboda magana saboda demand din gaskiya yana da yawa. Demand din dalar tana da yawa yanzu Wato nemar dalar na da yawa. Nemar dalar eh, tana da yawa matuƙa. Kuma ai ka san sun zo musu da wasu conditions haka. e, wasu dokoki dokoki ba bai kamata a ce riba ta wuce kashi ɗaya a cikin ɗari ba haka yau abin da suka ce za su ci ribar kenan so kuma ba san yanayin da za su dinga ba su dala ba a kullum ne ko kuma kawai wannan guda in suka ba su dubu ashirin in sai sun sayar ne tukuna za a sake ba su ne wannan ne ba mu gane ba to amma in dai ba wai an ba su dala a wadace ba magana gaskiya farashin ba zai yi karba maganan gaskiya kenan dole sai an ba su dala sosai ka tuna a lokacin zamanin Obasanjo kusan dala dubu ɗari biyu ake ba ka gani wannan dala dubu kuma wannan dala dubu ɗari bin nan a kowane mako kenan ake bai wa masu lasisi so biyu ne ma ake ba su a mako da kaga kowane mai bbc a lokacin zai karɓa dala dubu ɗari hudu yana hmm. daga cikin abin da ya bari farashin dala ya yi kar to a koda yaushe dai gwamnatin najeriya tana yawan zargin masu harkar bdc da haddasa hauhawan farashi a maganar gaskiya ishu ne na demand and supply idan supply ya zamanto ya wuce demand ka gani dole ne za a samu ishu na farashi dole ne kuma za a samu matsala na na irin karancin dala in dala an same shi a wadace to ne zai bari a ce ana wahala kuma farashin na hawa sama ina ruwan NBDC. ba ruwan NBDC a cikin roba ma an dira ma ba su dala wajen kusan shekara biyu aka yi ba ba su dala to wani suke to magana ne kawai na ishu ne na supply idan gwamnati tana so ta magance wannan matsalar kawai shi ne ta nemo dala ta ba mu bayin Allah nan masu BDC kuma su ne za su iya controlling farashin dala a Najeriya amma duk wasu bankuna da wasu policies da gwamnati take yi ai ta shayi a baya duk ba a samu mafita ba amma masu BDC muna kyauta zaton cewa idan aka ci gaba da basu dala to za a samu su. To a Alhaji Muktar Husaini Gamjan Agege mun gode da wannan fashin baki da kai mana. To na gode mu kwarai da gaske na gode.